salamu alaikum yawayen mu maza da mata yau tulare ne damu batun shi shine da four collection tulare ne yana cikin iri daban-daban akwai roll-on akwai spray akwai body splash kuma yadda yake nan yana da araha sosai ana neman mutane da suke so su yi business suke zo su siye shi a cikin yawancin shi ya sere ko da kadan kake da shi kana da iko ka zo ka samu wani ka fara aiki da shi ana da irin shi daban-daban kuma akwai kananan shi kuma da kake yi ka sa cikin ajifinka wurin da aka je duka kai aiki da shi muna da 30 ml muna da 15 ml kuma yana na iri daban-daban akwai guda guda 15 different fragrances ko kamshi guda guda 15 kuma abu gudan da ke da jin daɗi sosai cikin ne ba gas cikin gaskiya babu gas ciki kuma gas ya zama abin da yanzu doctorate da yawa ke educating mu mu nisance shi da shi kuma ya zama abin da kake ka sa cikin riganka kuma kake ka zuba cikin jikinka ya zama two in one perfume da kake jin daɗin shi yasa abun da da ka ci amfani shi sosai a wurin kudin shi kuma a wurin kamshin shi yasa kana son ka fara business this is the best place ka fara ka zo daga East Legon ka same mu GH Perfume Mall muna opposite American House ka call number da kike gan kin screening ga ko nawa kake da shi ke ka zo mun fara business da ke.